بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau darasi na goma sha ɗaya a cikin karatunmu na al-muqaddimatul ijiya ta al-sheikh al-imam abul hassan al-maliki a yau sha takwas ko? ta takwas ko sha bakwai 17 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da da talatin ranar da ta yi daidai da sha hudu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi faslun na waƙidin wudu'i arba'a fasali da yake bayani akan na waƙidin wudu abubuwan da suke warware alwala an na waƙid jam'in naƙid an naƙid wato abin da yake warwarewa sawa'un warwaran nan wato an a larabci in kace naqabtu shay naqabtu wato ka rusa shi ka ruguda shi ka warware shi zai iya yiwuwa a cikin abin da yake mahsusi ne wanda ake tabawa kamar kace naqabtu bina na rusa gini shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha kada ku zamanto tamkar wannan matar da ta kwance tukkar a wato a tukkarta da ta yi na saƙa wata mata ce mara hankali a maka sai ta yi saƙa ta yi tukka ta yi tukkar saƙarta sai ta gama gaba ɗaya sai kuma ta bi ta ta warware to kada ku to tamkar wani to kaga sai aka ce na qabat ghazlaha ta kwance abinda ta tukka kamar yadda kuma yake tuwa a cikin abu wanda yake ba a aikace ba a gina ba abu wanda yake na tunani al kamar ka ce na qabtul hujja na qabtu hujjatahu na warware hujjarsa wato shine duk wani dalili da mutum ya kawo ka rusa shi to abinda aka abinda yasa aka kirawo aka ce na nawaqidul wudu wato abubuwan da suke warware alwala me warware alwala ma'ana wato su mai da alwala ta zama to fasida baƙila ba ingantatta ba batatta abin da yake batacce a cikin shari'a alfasid da albaƙil ma'anar su ɗaya a wajen jumhurin malamai alfasid da albaƙil a wajen jumhurin malamai ma'anar su daya bataccen abu bataccen abu shine abin da yake ba abin da yake wato in a cikin ayyukan ibada ne to wannan ibadar ba za ta yiwu ba za a nemi mutum sai ya sake ta alwala ko ibada ce don haka idan aka ce alwala ta ɓaci ma'ana sai ya sake ta ba zai yi abin da ake yi da ba zai yi saboda haka na nawaqidul wudu abinda ake nufi sune abubuwan da suke sanya mutum in yana da alwala ba zai iya yin wani abu da ake shartanta yin alwala da shi ba dole sai ya sake sabunta wata alwala ba zai yi sallah ba ba zai yi dawaki ba ba zai taba alkur'ani ba duk dai abubuwan da aka shartanta yin alwala domin su to idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za mu karanta ya samu alwalar mutum to wannan alwalar ba zai iya yin wa'annan abubuwan da su ba sai ya sake yin ta to yace nawaqidul wudu'i arba'a abubuwan da suke warware alwala guda hudu ne al na farkon su ar-ridda shine ridda ma'anar ridda wato ar-ridda ma'anar ta shine al-irtidad komawa baya asalin ma'anar ta kenan a lugha to amma ma'anarsa shine mutum ya koma cikin kafirci bayan ya zama musulmi wal iyadu billah wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah Allah ya ce wanda yayi ridda daga cikin ku gabarin addininsa to daga nan aka samu al-irtidad kuma shine ake ce ma ridda to wanda ya ridda tana warware alwala idan mutum ya ridda wal iyadu billah ko da ya dawo ya sake musulunta to waccan alwalar da yi kafin ya rida to ba za to wannan alwalar ta warware al misali wal iyad billah mutum yi sallah azhar ya alwala ya sallar azhar bayan sallar asar sai wani abu ya wani furci da zai fitar da shi daga cikin addinin musulunci ya zama to ya yi rida to idan ya sake kalmar shahada ya shigo cikin addinin musulunci to ba zai yi sallar la'asar da wannan alwalar ta sallar azhar ba sai ya sake wata sabuwar alwala dalilin cewa duk kuwa tana bata aiki shine wannan aya wannan aya wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum Allah ya ce waɗannan ayyukansu sun baci to alwala tana da cikin ayyuka na ibada wannan nassi ne daga Allah cewa ayyukan mutum sun baci da yin ridda daga ciki har da alwala don haka alwalar ba tattace ba zai iya yin wani aiki na ibada da ita ba sai ya sake yin wata alwala wannan hukunci na farko wannan annaqibul awwal kenan wa hiya kufrul muslim abinda ake nufi da ridda shine musulmi shine kafircin musulmi musulmi ya kafirta bayanin abin da yake sanya ridda kuwa wannan yana cikin littafin aqida za ku zo shi a karatun da ake yi na ranar alhamis na alamun sunnat alamun sunnat a sunnatul manshura ta na alhafiz alhakami insha Allah za a yi bayanin abubuwan da suke sanya a ce mutum ya bar addinin musulunci الثاني wato annaqidu thani abin da yake warware alwala na biyu ashakku fi wujudi at-tahara aw fi hadath aw fi sabiq min huna ma lam yastankihu shakk na biyu da yake warware alwala shine shakka shakka idan mutum ya yi shakka shakkan nan ya kawo tafsir na farko a shakku fi wujudin tsahara shakka a cikin samuwar tsarkin ka san baka da alwala sai kake shakka shin ku na yi alwala ko ban yi alwala ba an fahimta al'asul shine ka san baka da alwala ko sai kai shakka akan kai ko baka yi ba shine a shakku fi wujudin tsahara. hali na farko kenan alhalatu thaniya aw fil hadath ko kai shakka a cikin karyewar alwala wani abu ya afku bayan kayan alwala da zai warware maka alwala nan wajen asali kai da alwala ko mara alwala kai da alwala ne asali kana da alwala shakkarka ta warware ko bata warware ba kaga sabanin halin farko halin farko ka san baka da alwala kana shakka ka yi alwala ko baka yi alwala ba hali na biyu ba kana da alwala kana shakka ta warware ko ba ta warware ba aw fi sadiqi minhuma ko kana shakka wanne ne yarda wani ka san ka yi alwala ka san alwalar ta kare to wanne ne alwalar ce ta biyo bayan karewar ko karewar ce ta zo bayan alwalar wacce ce ta farko to a cikin waɗannan halayen gabaki ɗaya alwala tana warwarewa ka ɗauka cewa baka da alwala ka ɗauka cewa baka da alwala malam yastankihu shak sai a cikin hali guda ɗaya matsawar ya to shakka bai riga ba riga ta aure shi ba bai to mai yawan zancen zuci da kokonto ba in bai to mai wannan halin ba ne to wannan alwalarsa to wanda yake mai irin wannan mai yawan wasu wasu shakka ta aure shi ya za ka gane ya za ka gane mutum ya stankihu shak kan cewa a kowace alwala a kowace sallah sai yayi shakka a cikin lokutan sallah guda biyar din nan idan zai same shi sau biyar a rana to wannan mustankihu shak mustankihu shak shakka ta aure shi amma wanda zai shakka sau ɗaya a rana wannan ba za a kira ba za a kira shi Allah bistankihu shak ba to wannan ya zama to wannan hali yake to wannan shine kadai shakka ba za ta warware alwalarsa ba amma in ba haka ba shakka tana warware alwala wannan ya wannan yana daga cikin mufradatu malikiya a cikin matabobin malamai imam malik shi ya kadaita da wannan sauran malamai sun yi tafsi cewa idan dai ka san kana da tsarki in ka san kana da alwala sai kai shakka ta kare ko bata kare ba hali na farko kenan ko hali na ɗaya ko na biyu kenan hali na biyu a ashakku fil hadath a wajen jumhurin malamai a ashakku fil hadath shakka a cikin karewar alwala ba ta warware alwala dalilin su hadithin abi huraira a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ahadu idan kana ahadukum fi salah fa ashkala alaihi shay' هل خرج آه، آه، فأشكل عليه شيء هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذا أنك هنا تشين صلى تقول إشارة نيجا ونهالي هذا الولاء يا بيتيني أكن الولاء فأشكل عليه شيء fa a wata riwayar fa alaihi shay'un fi batnihi sai wani abu ya wato ya rikice masa a cikin cikinsa yake shakka a haraja minhu shay amla wani abu ya fita ko bai fita ba ma'ana yayi hadath ko bai hadath ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala yakhrujanna min almasjid min as-salah hatta yasma'a sautan aw yajida riha kada ya fita daga cikin masallaci daga cikin sallah har sai ya ji sauti ya ji fitar au ya ji da riha ko ya ji wani ma'ana sai ya sami ya ƙini tunda in ka ji sauti akwai sauran shakka ko ka ji wani akwai sauran shakka to shi ne saboda haka daga nan malamai ma suka ɗauki ka'ida wanda hatta a masabar imam malik ma malaman malikiya ma sun da wannan ka'ida sai dai wajen tafdiƙin ta ne a wannan surar suka saba shine ka'idar al-yaqin la yuzalu bi shakk al-yaqin la yuzalu bi shakk yaqini ba a kawar da shi da shakka wato sai da wani yaqini ma'anar wannan ka'ida kana da yaqini cewa kana da alwala ko ba haka ba to ba za ka tashi daga wannan matsayi naka ne yaqinin cewa kana da alwala ba saboda shakka sai da wani yaqini ma'ana ba za ka yi ma kanka hukunci cewa alwalarka ka ta warware ba sai ka sami yaqini cewa alwala ka ta warware amma dan kai shakka akan warwarewar alwala ba za ka fita daga cikin sallah ba to kun ga wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ajiye magana kowa da ka a cikin wannan hali hali na biyu cewa yayin da mutum yake da alwala sai ya shakka alwala ta warware ko ba ta warware ba to alwala ta kana amma idan ya zamanto cewar fa ya san cewa ba shi da alwala amma yana shakka ya yi alwala ko bai yi alwala ba nan da yana yaƙini a wajensa al-yaƙini ba shi da alwala al-yaƙin shi ne cewa shi muhdith ne saboda haka ba zai ba ma kansa hukuncin alwala ba sai ya sami yaƙinin cewa ya yi alwala sai ya koma ya zuwa da cewa ba shi da alwala a nan wajen an fahimta to idan wajen kuma a shakku fi sabiqi minhuma ne ba yana shakka wanne ne ya riga wani a wannan surar ya san ya yi alwala ya san alwalarsa ta kare amma yana shakka wanne ne ya fara wanne ne ya riga alwalar ce ta riga saboda haka ya san cewa ke ne yanzu babu sai ya sake tun da ya san ya yi alwala ya kuma alwalarsa kuma ta kare alal misali mutum ne ya fito mutum ne ya fito daga gida ya yi alwala sai a zahar ta zo sai yake shakka cewa shin ya san ya je ɗaki a gida ya je ɗaki kafin ya alwala ko ku sai bayan da ya zo wajen aiki ne bayan ya alwala da gida sannan ya je ɗaki an fahimta wacce ce wanne ne a sabiq wanne ne ya riga wani idan ya tabbatar cewa a gida ya yi alwala wa abin da ya riga shi ne cewa sai da yi alwala zuwan sa daki a wajen aiki ne kaga nan wajen me zai sai sake alwala tunda ya san cewa tsarki shine magabaci amma in ya tuna cewa a'a ai sai da ya je ban daki tukuna sannan ya sake alwalan sannan a gida ya je ban daki saboda haka ya san cewa kenan ya yi alwala bayan ya je ban aiki a nan wajen zai tsaya da alwalarsa tun yana shakka a cikin wannan menene ka'idar wace ka'ida zai bi me yi a wajensa ba shi da yi ba shi da asir domin a cikin asalin akwai shakka hmm? a cikin wannan surar wanne me ya kamata mutum ya yi menene me ya kamata mutum ya yi eh sai sake alwala don ba shi da yi ba shi da yaƙin hmm? a nan wajen sai ya sake alwalarsa musamman ma kuma imam malik hatta a cikin surar ta biyu ɗin da muka ce a hadithi ya nuna kan cewa ba ta da ƙarfi ya nuna kan cewa ba dai a ya ce ba ita ce wadda take tabbatatta ba hatta a cikin wannan surar imam malik shi ma ya yi amfani da wata ƙa'ida shine cewa a wato al'asulu baqa'u ma na ala ita ma wannan wanda daga cikin siyadar wannan ka'ida ce cewa kai mukallafi ana neman ka kai sallah kuma da aka ce kai sallah sallan nan ba za ta cika ba sai ka yi ta da ga baki ɗaya idan aka samu shakka a cikin sharafi ɗaya daga cikin sharuɗan saboda haka tana nan akan cewar dimma ka nauyin da Allah ya ɗora maka baka su shi ba shi yasa yake cewa shakka a cikin shuru shakka a cikin sharaɗi na ibada yana warware wannan ibada to tunda alwala sharaɗi ce ta sallah idan kai shakka a cikinta in kai shakka a cikinta sai zama to ita kanta sallar bata inganta ba to amma wannan ka'idar a haka take to amma a cikin ga wata sura ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa ta yace idan a wajen alwala ne kana shakka wannan kai watsi da wannan shakkar kada kai aiki da ita ka tsaya akan al'asul wanda yake shine yaqini to amma sauran suwar din guda biyu su waɗannan kwarai da gaske a saboda wancan baka da yaƙini akan tsarki sura ta uku kuma saboda baka da asali asalin naka mutaraddi ne taraddudi kake yi tsarki ne ko tsarki ne ko rashin tsarki an fahimta an fahimta kun sake wani ta wannan suwar ɗinan guda uku mun fahimci hukuncin ko ne daga ciki ko na farko kana da tsarki kana shakka tsarkinka ya warware ko tsarkinka bai warware ba wannan ne hukunci alwalarka tana nan ko ba ta nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da yake a cikin wannan a cikin littafi sura ta biyu ka san baka da tsarki baka da alwala kana shakka shin ka yi alwala ko baka yi alwala ba nan wajen me ya kama me ya akan ka me wajibi akan ka baka da alwala sai ka sake alwala sura ta uku ka san ka yi alwala kuma ka san alwalar ka ta kare amma baka san wanne ne na farko ba alwalar ce ka fara yi ko ku karewar alwalar ce ta fara zuwa nan wajen ne za ka yi sai ka sake alwala saboda ba ka da asa an fahimta to amma duk waɗannan da ƙaidin cewa malam ya stankihu shak matsawar shakka ba ta riga ta auri mutum ba yayin da shakka ta auri mutum ya zama zamanto shi da'imar yana cikin wasu wasi da shakka to wannan zai watsi da wannan hukuncin saboda kamar yadda a koyaushe muke daɗa nanatawa ita irin wannan shakkar da wasu cutar cutar zuci da shari'a ce maganinta maganinta shine kai watsi da ita dan in ka bi ta sai ta sai ta sanya sai ta sai ka zamanto mara lafiya da sai an je an kai ka ane maka allurai ana ba ana baka magunguna in ka ce za ka biye ma eh, dan akwai shaidan akwai shaidani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ambata sunansa shi dama an sanya shi don ya rinka sanya ma bani adam irin wannan cutar ne saboda haka maganinta in ka sami wannan shakkar kawai kwatsar da ita to wanda yake shakka ta riga ta aure shi kulli yana cikin wannan hali to shi ba zai aiki da shakkar ta ba kwata-kwata da ita da babu ita duk a matsayin ɗaya ne an fahimta to الثالث <clears throat> الحدث na uku wato abin da na uku da yake abu na uku da yake warware alwala shine alhadar ah, alhadar shine ah, wato abin da yake abin da yake abin da yake al'asalin samanarsa abin da yake faruwa abu da yake da ya faru babu shi sannan ya faru don haka ne ma ake ce ma bid'a ake ce ake ce ma aiki na bid'a alhadar abin da aka kirkire shi to alhadar shine abin da ya faru daga mutum bayan da yana da alwala asalin ma'anarsa shine abin da yake fita daga mutum ya karya masa alwala maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya itlaqin wannan lafazi na alhadar yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda hadisin abi huraira a cikin bukhari da muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya karɓar sallar ɗayan ku idan yayi hadafi idan ahdatha in yayi hadath hatta yatawadda har sai yayi alwala sai aka tambaye Abu Huraira mal hadathu ya Abu Huraira menene hadath din nan ya Abu Huraira menene wannan abin da yake faruwa yace fusa'un aw durab yace shine fitar da rihi fitar da iska shine ma'anar hadath sai ya ba sai ya bada misalin hadath a sai ya fassara shi da misali da ɗaya daga cikin abubuwan da suke fassara da yake shine hadath to nan wajen ya ce ya fassara hadath din nan yace wa huwa ma kharaja min ahadi shi shine abin da ya fita daga ɗayan hanyoyi guda biyu hanyoyin nan guda biyu sune alqubur wajen bawali wa dubur wajen bayan gida shine ake ce ma as-sabilan to abin da ya fita daga ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda biyu ala wajhi sihha wal i'tiyad ta fuskar lafiya wal i'tiyad da al'ada saboda haka dole ne ya zamanto fitar ta fuskar lafiya ce kuma ta fuskar al'ada in aka ce fitar ta fuskar lafiya ce ya fitar da abin da yake fita ba ta fuskar lafiya ba wal i'tiyad abin da kuma yake fita ba ta fuskar al'ada ba duk abin da yake fita ta ɗayan waɗannan kafa guda biyu yana warware alwala to mu zo ya zuwa ga abubuwan da suke fita abin da ke fita ta al'ubu ta gaban mutum gaban namiji ko gaban mace abu na farko shi ne albau bawani ni na yana warware alwala bil ijma ba wanda ya saba akan haka ba wanda ya saba akan haka dalili faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a hadithin safwan ibnu asad manzo Allah sallallahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu idan muka sanya kufin mu kada mu cire su in muna halin tafiya har sai mun yi kwana uku da dare uku illa min janaba sai dai daga janaba in janaba ce sai mu cire walakin min bawlin wa ga'itin wa nawm amma daga bawali ko gari bayan gida ko bawali ba sai mun cire hukumu ba wato ma'ana in muka yi alwala sai kai mu shafa a kai wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi akan cewa wa'annan abubuwan guda uku suna warware alwala tunda ya ce kada a cire hukumi saboda su ma'ana yi shafa akan hukumi in ya ce an ce yi shafa akan hukumi ya nuna cewa a sabunta alwala tunda an ce a sabunta alwala saboda su kowane daga cikin su yana warware alwala aka ambaci bawali wannan babu sabani a cikin malamai ga baki ɗaya kan cewar idan mutum ya yi bawali a cikin sifar lafiya da al'ada wannan yana warware alwala kuma abinda ake al'ibra abinda ake lura da shi fitar al fitar ba ka ji shi a magudanar fitsarin ba amma bai riga ya fita ba kamar alal misali mutum ya zo zai zo za a yi sallama fitsari ya kama mutum yana maƙe da shi ya riƙe shi ɗan sai ana yin sallama sannan ya ɗan saki jikinsa lokacin abin da zai fito ya fito to ba za a ce sallar ta ba domin ba a samu huruji ba duk da yake yana nan a kusa da mafitar amma tun da bai fita ba alwalar ba ta kare ba saboda haka al'ibra bin huruj sai ya fita daga gabar mutum din abu na biyu da yake fita ta gaban mutum shine wadi alwadi wanda mun ambace shi a cikin karatunmu na da cikin abubuwan da suke najasa shine wannan faro wanda da yakan fito bayan bawani to shi ma hukuncinsa hukuncin bawani ne domin baya fita dama sai bayan bawani tunda kuma tare da bawani suke ya zama dukan cewa shi ma mai warware alwala na uku almadhi madhi wanda yake fita yayin da mutum ya zamanto yana da karamar yana da mukaddimar sha'awa farko farkon sha'awa shi ma wannan mun yi bayani a kansa ruwa ne wanda yake ba mai kauri ba kuma yakan fita daga namiji yakan fita daga mace to idan ya fita shi ma yana warware alwala dalilin sa kamar da dalilin sa hadithin sayyidina ali ibn abi talib da yake cewa ya tura miqdad ibn al-aswad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mutum ne mai yawan fitar da madina shi kuma yana jin kunya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sirrinsa ne yarsa tana wajen me zai yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya wanke gabansa sannan kuma yayi alwala to cewa yayi alwala kuma duk ishara ne ga cewa yana warware alwala ke a sannan daga cikin abin da yake fita ta gaban mutum akwai almani ko mani shi ko mani wanka yake sawa ba alwala ba wanka yake sawa ma ga baki daya ba alwala ba akwai wani abu kuma da yakan fita daga gaban mutum sai tsakuwa ko irin masu ciwon kidi wani lokaci mutum ya je fitsari sai gaba abin da ya fito sai kawai ga tsakuwa ta faɗo masu ciwon masu irin wannan ciwon na kidney wani lokaci kan faru haka ko to idan tsakuwa ta faɗo da gaban mutum ya yaya ne hukuncin wannan na ya fita daga al'ada kuma ba a fuskar lafiya ba idan mutum da ya ga ya je ya tsuguna ya fitar da tsakuwa zai je asibiti ko ba zai je asibiti ba ya san cewa ba shi da lafiya to saboda haka shi wannan ba zai warware alwala ba wannan shine kaulin waɗansu malamai shine shine kaulin a ah, shine kaulin shine kaulin madhaba shine madhaban malikiya baya warware alwala waɗansu malamai suka yi tafsir suka ce yayin da zai fito in ya fito da danshi idan tsakuwar ta fito da danshi ko tsutsa ta fito da danshi na wannan najasar ba zai hukunci da cewa alwalarsa ta kare saboda babu ɗin su abin da yake idan abin da zai fita ɗin ya zamanto mai najasa ne shine wanda yake na al'ada ɗin na al'ada duk abin da ke fita ta nan wajen najasa ne allahumma illal mani a bisa khilafin da muka ambata hmm? masu tsarin jini su ma haka jini ma in ya fito shi ma wannan yana warware alwala yana warware alwala ko da yake wannan irad ne akan ba zai zama to irad ba saboda shi fitsarin jini baya zuwa haka kawai yana zuwa bayan jini ne masu tsagiya ko masu tsagiya yawanci bayan mutum ya yi ba bawani ne sannan kuma sai jini ya rinka dugowa kaga shi ma wannan babu shakka akan cewa zai warware alwala tunda ba jinin ne kawai ya fito ra'asan da kansa ba daga cikin abin da kuma yake warware alwala wanda yake fitowa ta gaba shine jinin istihaba jinin rashin lafiya da yake samun mata mace tana da jini na al'ada jinin haila wanda hukuncinsa zai to idan ya zamanto cewar jinin da ya wuce al'adarta ta saba tana jinin ta kwana biyar sai ya zamanto ya wuce kwana biyar ya wuce wannan al'adar kuma ta ga sifar sama ta canza ba irin sifar jinin haila da ta sani baki irin ba da warinsa wanda ya ta riga ta sani sai ya rinka kama da jinin ciwo mai jaja to wannan jinin istihaba mai hukuncinsa to tun da shi ma ga shi ya fita fitarsa ya za a ce masa ba ta fuskar rashin lafiya ba ne sahi da rashin lafiya ne amma kuma mace wanda take da haka yakan ɗaukan mata lokaci ne mata haka to ita wannan jinin istihaba shi ma yana warware alwala yana warware alwala a bisa asalin a bisa sahihin magana saboda hadithin aisha radiyallahu na kisar fatima binta abi hubai ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni mace ce da nake istihaba ba na tsarki daga jini kullum ina cikin jini yaya zan yi aka ada usala sai in daina yin sallah yace a'a wannan ba haila bane inna ma zaliki ir wannan jini ne da yake kwarara daga jijiya don haka idan haila ki ta juya baya fafsili an dama ki wanke jinin kaga sai umarci ta da ta tsarki tare da cewa wannan tsarkin a a a a a sai domin wato karewar hailarta sannan kuma ya ce mata a wata riwaya ya ce wata wabba li kulli sala ki alwala da kowace sallah umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kowace sallah in ta zo sai ta yi alwala ya nuna cewar kenan gudanar jinin da yake daga jikinta yana warware mata alwala shi yasa ba za ta yi alwala ta sallah a zahar in la'asar ta zo ko ba ba ta je ban ɗaki ba ba ta yi bawali ba ba ta je ta tsuguna ba sai ta sake yin wata alwala domin me domin fitar jinin da yake mata daga jikinta tamkar wato warwarewar alwala ne sai dai sai ake mata ruksa maimakon a ce a ba za ta yi maimakon a ce koyaushe alal misali bayan ta alwalar sallah a zahar tana so ta nafila a ce ta sake sallah tana so ta karatun alqur'ani a ce ta sake alwala tana so ta karatun alqur'ani a ce ta sake alwala sai zama to wannan akwai mashakka a gare ta sai aka sauƙaƙa mata in ta alwalar sallah a zahar za ta iya yin nafila kafin sallah a zahar da bayan sallah a zahar ta karatun alqur'ani ta ta ibadarta har sai lokacin sallar la'asar ko da tana masallaci tana ibadarta in lokacin sallar la'asar ne to sai ta fita ta sake yin alwala domin ta sallar la'asar domin wancan abin da aka kyale mata ta fuskar ruksani amma ba zai halatta mata ta sake wata farillar da wannan alwalar ba domin fitar jinin istihaba din warware alwala yake jinin istihaba warware alwala yake to sannan kuma abin da yake fito abin da yake fita daga matsuguna daga wajen bayan gida shi kuma akwai alba'i bayan gida bayan gida yana warware alwala bi ijma babu wanda yake saba akan wannan saboda faɗin Allah ta'ala a وإن فإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أو جاء أحد منكم من الغائب ko ɗaya daga cikin ku ya zo daga alƙa'i daga wajen tsuguno kaga Allah sai ya nassi akan cewar wannan zuwa daga idan mutum ya je ya zaga ya je ya bayan gida wannan yana daga cikin abubuwan da yake wajabta masa ya alwala in ba shi da alwala in ba shi da halin yin alwala kuma ya yi taimama in ba shi da ruwan da zai alwala ya yi taimama wanda ya nuna kan cewa kenan idan mutum ya je ya tsuguna a bayan gida wannan bayan gidan yana warware alwalarsa haka dalika daga abin da ke bata alwala shine arri kamar yadda abu huraira ya faɗa da aka tambaye shi menene alhadath abin da ke warware alwala ya ce fusa'un au bura ya wato yin fitar da iska fitar da riya wannan shi ma yana warware alwala kuma abin da yake a ibra daga jikinsa shine hakikanin fitarsa ba ka rinka jin motsin a cikinka ba ka ji ta fita da motsin ko da za ka ji motsin a daidai matsugunarka ne in dai ba ka ji sautin fita ba ko wari to kada ka aiki da wannan kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas shaitan yana zuwa yana zuwa ya hura ya hura matsugunar mutum ya hura matsugunar mutum sai ka rinka tsammanin cewar kamar ka abin da wani abu ya fita kamar ka yi rihi nan ku shaɗa ne kawai rike wasa da kai to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mutum ya fita daga sallah har sai ya ji sauti ko kuma ya ji wari saboda haka ba amma irin kununun nan za ta ciki yana yi wannan duk ba shi ake nufi ba ainihin fitar abu wanda yake bi saut au bi da sautin fita ko kuma da wari to a amma kamar abin nan fa idan ya zamanto abin da ya fita din shine kamar a ta bayan gida mutum ya je ya tsuguna sai ga tsakuwa ta fita ko kuma tsutsa irin wannan eh, macijin ciki macijin ciki idan idan shi ne fita daga jikin mutum fa yana da alwala sai ya je macijin ciki ya fita daga jikinsa me hukuncin wannan alwalarsa ta kare na to tunda shi ma wannan ba abu ne na rashin lafiya ba abu ne wanda yake alamar rashin lafiya ko ba na jisa ba ne ba zai karya alwala ba a bisa sahihin magana waɗansu malamai suka yi tafsir suka ce in ya fita da alamar najasa tare da shi da akwai najasa a jikin to wannan zai karya alwala kama ai bai wahala a bai fito ta nan wajen ya zama tuzo su da najasa don haka ne a nan ne waɗansu malamai suke cewa to yanzu idan mutum ya je asibiti ya je asibiti likita ya zo ya zai jaraba shi kuma abinda zai jaraba shi nan za a cusa masa wani abu a cikinsa ne ta matsugunarsa a fito da wannan abu ya tafi ya yi alwala zai sallah a zahar sai aka ce abinda sai aka kira lambarsa wajen ganin likita sai ya shiga likita ya je ya cusa abinsa ya zaro aka je aka yi abinda za a yi na laboratory da shi wannan alwalar da ya shiga wajen likita da ita fito zai yi sallah a zahar da ita ko ba zai sallah a zahar ba sai ya sake wata alwala eh? za ta fito da da danshi da najasa eh <laughs> to gaskiya dai akwai sabani a cikin malaman yanzu malaman yanzu cikin masu fatawa na yanzu waɗansu suna cewa ta tana nan domin suka ce su a wajensu abin da yake fita ta magudanar nan guda biyu idan na jasa ne zai warware alwala in ku ba na jasa ba ne ba zai warware alwala ba tunda abin da likita yake sawa yana yake fito da shi tsahir ne ba zai warware alwala ba su kuma suka ce ai ba yadda za a iya fito sai da najasa a cikinsa suka ce to tun da ba da za a wani kuma suka ce alwalarsa ta kare saboda ba yadda za a yi fito sai da najasa a ciki saboda haka suka ce alwalarsa ta kare wasahi idan ya fito idan ya fito din a bisa a cikin wannan a cikin irin wannan hai'a din al'aula mutum ya ihtiyatu ya sake alwala saboda kasancewar zai wahala ya zamanto kan cewar abin din ya fito babu najasa tare da shi amma idan a hali ya yi wanda yake zai fito ya ga abin ya gan shi babu alamar najasa musamman a matsugunarsa to nan wajen sai ya kasance tare da asali babu dalilin da zai saki a alwalarsa tunda abin da ya fitar da shi ba najasa ne. haka zalika idan mutum ya zamanto ba shi da sabilai din ba shi da sabilai baya wani ta gabansa sai huda aka yi masa ta nan yake yin bawani aka yi masa kisi aka yi masa jaka Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya mu idan mutum Allah ya jarabje shi da wannan ko kuma wajen matsugunar ya zama to ba zai iya tsuguno ta nan ba aka yi masa tiyata aka fitar aka cusa wani abu da yake ake zaro na jasar nan wajen shi kuma yaya wanda hukunci zai ɗauka in ta fita ta nan wajen idan bawanin ya fita ko bayan gidan ya fita alwalarsa ta kare ko ba ta kare ba tunda ba ta sabilai ne ya an ce ya dole ne nan wajen an faɗi ka'idar shine alhadar shine alhariju min ahadis sabilai to wannan bai biyo ta sabilai din ba eh me a asali fitar da duka ai an ci ayyade ta da sabil din an ce alharij min as sabil to amma ai as-sabilai ne an ce as-sabil waɗannan sabilai ne din da aka sani guda biyu an lil ahad na'am a an yanzu ya zama ba shi da sabilai ne yana fita amma ga shi an samu khalid ba a samu sabilai ne ba tunda fita ba ku gani abubuwa guda uku aka hada a masabar imam malik al-khalid as-sabilai sifatul khuruj abubuwa guda uku abin da yake fita da kuma mafitar da kuma sifar fitar sifar fitar ta zama bisa lafiya da al'ada sai an samu jam'in abubuwan nan guda uku sannan abin zai warware alwala to yanzu sai ya zama to an samu alkhari bawali da baya amma ba a samu sabilai ne ba sun fita amma ba ta hanyar su ta al'ada ba ko ba a samu sifatul khuruji ba ma ba lafiya eh halin rashin lafiya ba ba halin rashin lafiya ne mutum yana da lafiya za a yi mata haka to wannan na farko dai yanzu kamar wanda ake masa haka na bawali ai ga shi wanda ake masa haka na bawali ba shi da zaki a kowace yana cikin akwai bawalin a ciki ko ba haka ba ba ya jin cewa yana jin ya je ya tsuguna lokaci yayi wanda zai je ya bawali ko shi yana fitowa ta nan saboda haka suka ce wannan hukuncin ya zama hukuncin mai salasul bawl hukuncin mai yoyon fitsari hukuncin mai yoyon fitsari ko hukuncinsa hukuncin mace mai jinin istihada ne jinin rashin lafiya ko yaushe zai zo zai sake zai sake sallar farilla sai ya sabuwar alwala ba zai sallar farilla biyu da alwala ɗaya ba ba zai magariba da isha da alwalan magariba ba in yi ma magariba alwala lisha ma sai ya mata alwala tun in yana kwance ne akan gado yadda ba zai iya yin alwala ba sai taimama zai yi to in ya taimama ga sallar azahar haka zai sake taimama ga sallar la'asar haka zai sake yi ga sallar magariba kowace sallah sai ya mata wato sai ya mata tsarki nata saboda haka yana shi ma din fitar tasa warware alwala ne sai dai ya ɗauki hukuncin a abin nan mai yoyon fitsari shine salasul bawl to waɗannan su ne abubuwan da suke fita ta waɗannan magudana guda uku ba guda biyu dukkaninsu suna warware alwala Arabu abu na hudu da yake warware alwala al-asbab wato ba su ne suke warware alwala ba amma sababin warwarar alwala ne sababin bacin alwala ne wahiya talata abubuwa guda uku ne waɗannan sababba al'awwal sababi na farko lamsu man tujadu ladda eh, lamsu man tujadu laddatu bi lamsihi fil ada shafar wadda ake samun jin daɗi da shafarsa gare ta a cikin al'ada a bisa al'ada wato idan namiji ya shafi wadda bisa al'ada zai ji daɗi in ya shafe ta to wannan yana warware alwala wace ta wadda yake zai ji daɗi eh, eh, eh, bisa al'ada zai ji daɗi in ya shafe ta shine matarsa ko kuyangarsa ko kuma wanda take ajinabiya wanda yake kuma wannan haramun ne to shi yasa wajen misali sai aka kawo da misali na halal amma in ya shafa ajnabiya shi ma bisa al'ada zai ji daɗin shafanta sai dai kuma wannan shafar haramun ce to amma ita ma shi ma duk wannan sababi ne na shafa sababi ne na wato warware alwala ma'ana in dai mutum ya shafi mace matsawar macen ba muharramarsa ba ce ba muharramarsa ba ce ita ce wadda yake yana aji ana samun jin daɗi bisa al'ada da shafarta ka zauja wal wal'ama kamar mace kamar mata da kuyanga in da ladda in yi nufi jin daɗin da ha kuma ya samu jin daɗin aula ko bai samu ba aw ha min ghairi qasdin ko kuma ya samu jin daɗin ba tare da nufin jin daɗin ba illa al-qublata fil fam sai dai a kan baki fa innaha tanqudu mutlaqa ita wannan yin sun ba akan baki tana warware alwala mutlaqan ta dukkan fuska babu wani kaidi wala tura'a fiha ladda ba a lura da wato halin jin daɗi a wajen alqibla nan wajen akwai abubuwa guda akwai abubuwa guda uku abu na farko wacce mace shafar mace wace mace ce wanda yake shafarta ake maganar ta anan matar da ake magana ita ce matar da take ba wato ajnabiya ga mutum ko kuma matarsa kenan ba wanda take muharramarsa ba muharrama menene ka'idar muharramiya macen da take muharramarka ita ce wanda ya haramta ka aure ta har abada haramun ne ka aure ta kuma an haramta maka ita an haramta maka auren da sababi na halal da aka ce wadda ta haramta gare ka har abada wannan ya fitar da wadda ta haramta a gare ka ba har abada ba akwai mace ta haramta a gare ka ba har abada ba shine yar uwar matarka shaƙiƙiyarta ko li'abiyarta ko li'ummiyarta kana da mace to yar uwarta yadda ko ƙanwarta ƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya muharramar ka ce amma ba har abada ba tunda in ka saki matarka za ka iya aurenta za ka ita ba muharramar ka bace ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya kaɗaita da ita a ɗaki ba ba za ka iya taɓa ta ba ba za ka iya hannu da ita ku gaisa ba shi yasa aka ce ke zamanto ta haramta gare ka har abada haka zalika gwaggon matarka ammata wato yar uwar uban matarka yar uwar ubanta da yar uwar uwarta gwaggwata eh, ita ce gwaggo aiko kanwar eh, uwarta ko kanwar ubanta ko yar uwarta ko yar ubanta alhala wal amma ita ma ba za ka ta haramta a gare ka amma ba har abada tunda ba za ka aure su tare ba ne amma za ka iya sakin matarka ita kuma ka aure ta to wannan ba ta cikin ba muharrama ba ce muharrama shi ne ta haramta a gare ka har abada da kuma sababi na halal banda wanda ta haramta gare ka har abada ba da sababi na halal ba shine kamar wanda aka haramta maka ita har abada saboda kayi maka kun yi li'ani tsakanin idan kana da mace sai aka yi muku li'ani ta tuhumce ka da zina ko ka tuhumce ta da zina babu shaida aka kai gaban alkali kuka yi rantsuwa ta li'ani to za a raba tsakaninku har abada ba za ku yi aure ba to amma ba muharramar ka bace kai ma ko ba muharramun ta bane ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya gaisawa da ita ba ba za ka iya ta da ita ba amma kuma muharramar ta ba za ka taɓa auren ta ba har abada saboda haka wannan shine ka'idar matan da yake matan da ake nufi a nan su ne wanda auren su ya haramta wanda su ne Allah ya ambaci su a cikin suratul nisa yace hurrimat alaikum ummahatukum iyaye mata da ƴaƴa wa iyaye mata ya hada mahaifiya da kaka uwar uwa ko uwar uba sannan ƴaƴa wanda ya hada da jikoki ƴar ƴa da ƴar ɗa sannan yar uwa ko shaƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya sannan yar uwar uba yar uwar uba yar uba ce ko li'abiyarsa ce ko li'ummiyarsa sannan yar uwar uwa yar uwa ko li'abiya ko li'ummiya waɗannan su ne na sannan kuma yar ɗan uwa yar wanka ko yar ƙaninka ƙanin nan kowa shaƙiƙi ne li'abi ne ko li'ummi ne yarsa muharramar ta ce ba za ka aure ta ba za ka iya tafiya da ita za ka iya kaɗaita tare da ita kamar ka ta cikin ka haka yar uwar wato yar yar uwa yar kanwarka ko yar yakka yannan ta ko kanwarka shaqiqiya ce li abiya ce ko li ummiya mun ga guda bakwai ko to sannan kuma sai a zo waɗanda suke ta fuskar surkunta ne matar uba matar mahaifi uba nan ana nufin mahaifi ba baffa ba mahaifi matarsa muharramar ta ce amma matar kanin uba ko matar kanin ko matar wan uba ba muharrama ba ce sannan a matar a ɗanka na cikinka ba matar ɗan ƙaninka ba ɗanka na cikinka to matarsa kuma abin da matarsa sawa'un ɗaura aure kawai da ita yi bai tare ba ko ko ya ɗaura aure ya tare haka da kuma matar uba uba ɗaura aure kawai yayi da matar sai ya rasu kafin a tare in dai ya ɗaura aure da ita to muharramar ta ce sannan uwar mata uwar matar mutum eh, sirka kenan eh sirka uwar matarka ita ma muharramarka ce da 'yar matarka eh, agola agola amma agola wa umma hatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin amma matar idan ya zama to ka riga ka tare da ita ne amma idan ka daura aure da mace kafin kafin ka tare da ita sai ka sake ta to ita ba muharramar ka bace amma in ka ɗaura aure da ita ka tare da ita in ka sake ta ko da bayan shekaru nawa ne in dai ka sake ta yarta wadda ta haifa a agonanta ce muharramanta ce sannan kuma sai a zo na wajen wanda suka shayar da ku an raba idan wadda ta shayar da kai mace ta shayar da kai idan mace ta shayar da kai to ita ta zamanto uwarka yan uwanta sun zamanto su ma muharramanka sun zama to ka, eh? ƴaƴanta sun zama to ƙarnanka da yayyanka sun zama to muharramanka ƴaƴan mijinta wanda take ƙarƙashinsa yayin da ta shayar da kai su ma sun zama to muharramanka to waɗannan tafsir ɗin yana da yawa amma tun da ba ma raba'a ba sai mun shige su ba ko da ba ita ta haife shi ba saboda labanul fahali ya za mu za mu dawo gare su insha Allah mun zo cikin mun zo a wajen babin aure amma wannan yana da muhimmanci mu san waɗanda suke su ne ake samun sha'awa a wajen shafar su to duk wanda take muharramar ka ce dan ka gaisa da ita ko ka taɓa ta ko ka yi wani abu wannan ba zai warware mata to amma idan mace ba ɗayar wannan ba ce ajinabiya ce in ajinabiya ce haramun ne ka taɓa ta in ku ba ajinabiya ba ce ka ce ko ku yangarka to in ka taɓa ta in da lazza na farko ya zama toka ne ku jin daɗi da don shi ne ma'anar shafa ɗin allamsu baya zuwa sai ga wanda yake yanzu in ka taɓa abu eh, allamsu bambancinsa da almas kenan almas zai iya tuwa kawai garin wucewa ne ka shafi abu ba ka sani ba amma allamsu akwai alƙasu a ciki in ka ce lamastul waraka na shafa takarda ka shafa ta da wata manufa ka jiya taurinta ko da danshi ko makamancin wannan da haka in aka ce wa mutum lamasal mar'a ya taɓa mace wato da wata manufa ya taɓa to shi sa sai aka ce in kafa da ladda in ya nemi jin daɗi ya ji daɗi ya samu sha'awa da wannan to nan wajen akwai suwar guda hudu na farko suwar kafin mu shiga cikin waɗannan suwar ɗin wannan matsalar ma mu tafi ita a kan masabar imam malik sanda bayan zo shara da tsakanin malamai da dalilan da aka kawo shafar mutum ya shafi mace yana da suwar guda hudu na farko yana son ya ji daɗi da shafar kuma ya samu jin daɗi ko yana son ya shafe ta don ya ji daɗi amma bai samu jin daɗin ba ya shafe ta ba zaniyar jin daɗi ba amma ya ji daɗin ya shafe ta ba zaniyar jin daɗi ba ko bai ji daɗi ba suwar guda hudu kenan ko daga ciki akwai wadda ke bittifak baya warware shi ne ya shafe ta ba zaniyar jin daɗi ba ko bai ji daɗi ba wanda bittifak alwalarsa ba ta warwarewa a mazhab a wajen imam malik dalilin kuwa shine cewar a wajen imam malik mutlakan ba ta alwalarsa tana ne tunda bai niyyar jin daɗi ba ko bai samu jin daɗin ba a wajen imam abu hanifa shi dukkan shafa kowace iri ce ba ta warware wajen imamu shafi'i kuwa dukkan shafa ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba tana warwara saboda haka wajen imamu shafi'i wannan sura tana dalilin dalilinsa shine cewa allah maɗaukakin sarki ya ce aula mastumin nisa ko kuka shafi mata a wannan ayar duk anan abin nan ma'arakar ta ta malamu la mastumin nisa almajiran imam ibn abbas su su uku suka yi sabani tsakanin su da afa ibn abi rabah da sai ibn jubair da kuma na uku su a mulazim ibn amr nego su su uku suka yi sabani afa ibn rabah ibn abi rabah da sai ibn jubair suka ce abinda ake nufi da lamastumun nisa abinda ake nufi shine in kuka taba mace almubashara rumbace ta ko ka sumbace ta shi Allah yake nufi a nan shi kuma mulazim ya ce a abinda Allah yake nufi a nan wajen lamastum ai jama'atun kun yi jima'i da su ibnu abbas ya ce kun yi kuskure dama ku ba larabawa ba ne shi ko yayi daidai shi ba ba saboda ya ce Allah yana kinaya ne abinda ake nufi lamastumun nisa'a idan kuka shafi ma idan kuka yi jima'i da mata saboda haka abu hanifa ya rinjaye da tafsirin ibn abbas don haka a wajensa aula mastumun nisa ai auja ma'atumun nisa shine za ku sake yin alwala to amma ka ga idan kuka shafa tunda ba haka aya take nufi ba don ka shafa mace alwalar tana nan shi sa za ka ga abin nan 'yan pakistan suna tsawafi abinsu da 'yan Indiya, sun rike matar su kankan suna ta tsawafi da ita mutanen masu ta mamaki ah, ta su wannan rike mace baya warware alwala ne a wajensu da saboda matabar abu hanifa su su kowace irin shafa ce ba ruwansu alwala tana nan ko an ji daɗi ko ba ji daɗi ba ai tun da allah bai faɗa ba eh, babu dalili allah bai faɗa ba kuma suka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yana yin sallah idan ya zo zai yi sujada Aisha ta shimfide kafarta sai ya zunguri kafarta ta sai ta janye kafarta ya wannan bai taba bai bata masa alwala ba kuma taba ta yi matarsa ce kuma haka an ruwaito wata ran Aisha radiyallahu anha ta shashafa bata ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta shafa ta kina yake tana cikin shafanta sai hannunta ya fada tsakanin eh, sai ya fada kafafunsa ta ji shi yana Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakhati wa bi mu'afatika min uqubati ta ta dauka ya tafi wajen wanda daga cikin matan ne ta ji shi sallah ba yake yi abin sa ta ji yana yana can ba ma shagalin duniyar yake ba da ta shashafa to kaga ta taba shi amma ya daina sallah saboda haka suka ce duk wannan hujja ne ga imam abu hanifa hmm. cewa ga shi duk wannan an samu ko mazala sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana da yana dauke da umama umama yarsa ce hmm. to amma dai su a wajen su suka ce to ai ta ma mace ce tunda mace ce dai ya rike ta ga shi ya rike ta a cikin sallah ko bai sake alwala ba duk waɗannan su suka rinka duddubawa shi kuma imam ash-shafi'i yace Allah ya ce ya ce aula mun nisa kun taba mata haka Allah yake yi domin wannan ayar ba jima'i take nufi ba domin an riga an ambaci hukuncin jima'i a farkon aya wa in kuntum junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw an nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu ai suka ce ai ayar ayar wudu an ce wa in kuntum junuban fatahharu in kuna cikin janaba ku sake yin ku yi wanka وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا إذا أتى bayan an riga an baci janaba a can a sake an batan janaba a cikin wannan ayar babu babu balaga a ciki alqur'ani kuwa balaga gare shi ba zai maimaita abu ba babu dalilin maimaitawa saboda haka suka ce wannan lamastumun nisa abin da yake nufi kun taba mace eh shafa ne kun shafa mace wanda ke wannan shine sahihi a tafsirin wannan aya saboda wannan hujjar da suka kawo to sai dai kuma sai aka ce ya za ku da waɗannan ƙabiyoyi da aka samu aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba Aisha ita ta taba shi ya ɗauki umama ga eh a an ba zama to ku shiya ba su imamu shafi'i Imam shafi'i a a a shafi'iyya Basu su a cikin na umama sun ce wannan yasta ce a muharrama ce a sauran hadisan kuma suna da jawabansu amma imam malik shi ne ya tara hadisan da baki daya ya aiki da aya ya aiki da hadisi shi yasa mazhabar su take da karfi a wannan babi ce Allah ta'ala ya ce idan kuka taba mace alwalanku tana karewa sai muka ga kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mace bai sake alwala ba mace ta taɓa shi bai sake alwala ba saboda haka sai ya ce menene illar ya ce illar taɓawar shine sha'awa jin daɗi yayin da aisha ta taɓa manzan allah yayin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zungure ta ta janye kafarta shafa ne wanda yake babu sha'awa yayin da ta taɓa shi yayin da yake sallah ta taɓa shi ba taɓawa ce ta sha'awa ba yayin da ya ɗauki umama jikarsa ce ba taɓawa ce ta sha'awa ba saboda haka suka ce idan an samu sha'awa to nan ne alwala take karewa da taba mace dan a haɗa tsakanin aya da hadisan nan da suka zo ba ta ce a wannan sura ta farko wanda muka ambata in ya taba mace ba da niyyar sha'awa ba da niyyar jin daɗi ba ko bai samu jin daɗi ba alwalarsa ba ta kare ba hali na biyu ya taba ta ba da niyyar jin daɗi ba amma kuma ya samu jin daɗi ya taba ta ba da niyyar jin daɗi ba amma kuma ya samu jin daɗi to a nan wajen akwai saɓani amma a sahi alwalarsa ta kare saboda al'ibra da shi ne jin daɗin da aka samu shi yasa nan ma yake cewa an waje da fafa ko ya samu jin daɗin ba tare da kasu ba hali na uku ya taɓa ta da niyyar jin daɗi kuma ya samu jin daɗin in ya taɓa da niyyar jin daɗi kuma ya samu jin daɗin wannan babu shakka cewa alwalar ta warware tunda dama ya yi niyyar dama da sha'awa yake sha'awa ba ta dace da hali na wannan ingancin wannan ibada ba to hali na hudu shine ya taba ta da niyyar jin daɗi amma ko bai samu jin daɗin ba ya taba ta da niyyar jin daɗi amma bai samu jin daɗi ba to a nan wajen shi ma tun da manufarsa shine ya ji daɗi nan ma aka warware al'akci alwalarsa ta warware Da ka halin kawai da alwala ba ta warwarewa shine in ya taba ta ba da niyyar jin daɗi ba ko bai samu jin daɗi ba a cikin halayen nan hali na biyu da hali na hudu akwai saɓani sai fi ƙarfi a hali na hudu shine ya taba ta da niyyar jin daɗi bai samu jin daɗi ba to a nan wajen akwai saɓani mai ƙarfi amma ihtiyati shine alwala ta kare amma akwai saɓani mai ƙarfi da yake nuna kan cewa alwala ba ta kare ba tunda abbabi shine samun jin daɗi tunda ko bai samu ba ko da ya yi niyyar wannan ba zai sanya alwalarsa ya zama tokan cewa ta kare ba a sura ta biyu kuwa shine wanda yake ya sha ba da niyyar jin daɗin ya shafe ta ba amma kuma ya ji daɗi in aka samu lazza aka samu jin daɗi to nan wajen shi ma akwai saɓani mafi ƙarfi a nan wajen shine cewa alwalar ta warware illa alƙubla sai alƙubla sun ba shi yasa kaga ya kawo ya kawo togaciya ga sun ba yace a nan wajen wajen alƙubla fil fami fa innaha kudu mutlaqan tana warware alwala mutlaqan ma'ana ya samu jin daɗin ko bai samu jin daɗi ba da niyya yayi ko ba da niyya ba shine halayen nan guda hudu ga baki ɗaya a wajen kubla tana warware alwala domin bisa al'ada idan mutum ya sumbaci mace wadda take yake samun yake da niyyar samun sha'awa eh, a bisa al'ada zai zama tukan cewa don jin daɗi ne duk da ke shi ma akwai wannan saɓani domin aka ce ai wani lokaci mutum zai yi sun ba da niyyar adabo zai yi tafiya ko ba haka ba kuma wani lokaci sun bar za ta zama to a goshi ko a kunci ba a kan baki ba to shi sai waɗanda suka tafi da khilaf din aka a suka ce mutlaqan nan da ake nufi idan qubla idan qubla ta zamanto fil fami kamar yanda ya faɗa in a baki nan wajen ba a buƙatar tafsiri amma idan kamar a ce ya sumbaci matarsa a goshi ko a kuncinta to wannan ta yiwu na adabo ne zai yi tafiya amma yanzu sumbance ta akan bakinta to wannan alwala ta warware sawa'un ya ce a daniyar jin daɗi ko ba da jin daɗi ba ya ji daɗin ko bai ji daɗi ba sai ya sake alwala duk da yake an ruwaito cewa nan sallallahu alaihi wasallam Aisha an ruwaito cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Aisha sannan ya fita ya je sallah bai sake alwala ba da malamai sun ce wannan hadithin bai inganta ba ma'aluli sahihi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ta yana azumi kuma ya ci gaba da azumin sa amma cewa ya sumbace ta dashi je ci gaba da azumi a yaje sallah wannan riwayar ita ce wadda take bata inganta ba maka wannan abin nan din wa yace wa qalu la faqammu lamsu man tujadu al-ladatu bi lamsihi shafar wanda ake samun jin dadi da shafarsa adatan bisa al'ada ihtirazan mimman la tujadu al-ladatu bi lamsihi adatan dan a togace wanda ba a jin dadin ba a jin dadi yayin da ya shafe ta ba a jin dadi wajen ta a bisa al'ada fa innaha la tanqut to wannan shafanta baya warware alwala kasadira kamar karamar yarinya allati la tushtaha wadda ba a sha'awarta wal mahram da mace wadda take muharrama kan ummi kamar mahaifiya wal binti da ya wal ukhti da yar uwa to wannan shine sababi na farko sai mu tsaya a nan wajen mu je zuwa mu ambaci sauran sabubban a darasin mu mai zuwa insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi